كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah da sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Abu A radiyallahu anhu Allah sabatu bin shehu a yau malikin Juma'a babban rana wadda juma ce juma'a farko cikin watan azumi kuma za mu yi karatu cikin awoyi mafi daraja na a da awoyi mafi daraja na wannan sati gaba daya wanda ba wani bawa da yake bautar Allah a cikin su da Najeriya Allah ka muna ci gaba da zaman lafiya yau muna maricin juma'a biyu ga Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu tashi daga farkon suratul tarabat ko kuma suratul qamar na'am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 وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفر خش عن أبصارهم يخوفون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مرجعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير بسم الله الرحمن الرحيم suratu iqtarabat saboda farkon kalmar ta iqtarabat sa'a wasu kuma na ce mata suratul qamar saboda a ayan farko wan shaqqal qamar to kuma wannan yafi amo da sauti saboda abin da yake dauke da shi na mu'jiza da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya fifita shi da ita akan sauran manzanni wannan sura sura ce ta makka daga farkon mawdu'in ta ma kana ganewa da an ce wa in shaqqal wa in yaraw ayatan yu'ridu wa ya yaqulu sihrun musulmin ana magana kan mushrikai ba haka da ji ka san sura ce makkiya wannan sura ta sauka lokacin da kalubale yi yawa ga manzo Allah sallallahu alaihi su ce kai wannan kai wannan suna cakamai kamar da duwatsun makka duk su koma zinari jabalu abi kubais da jabalu abi banu kainuka da ko da jabalu abi kainuka ko kamar da su zinari mu je mu yi takwasa sai mu yadda kai annabi ne in kuma ka kiya to a qur'anin naka a rubuce shi gaba ɗaya ba guntu guntu da kake zuwa da shi ba a dora mashi zare a sako yana zuwa Allah na faɗin ku amsa gashi nan mu mun ka aiko muku shi suka ce kai ko mun ga wannan ma ba mu yarda don mun gano sihiri kai da kenan babu dabarar da za ta amfani su to ana haka ne suka ce manzo Allah gwada muna aya kai sai manzo Allah haka ya nuna wata fanfalaka fanshaqqa firqataini manzo Allah na nuna wata sai Allah ya raba shi biyu sai ga wannan ana ganin sa kaman ta bangaren wannan dutse wannan ana ganin ta bangaren wannan dutse ya rabu biyu rabuwa ta hakika ne suka ce kai wannan wallahi ba wani abu ne sihiri ne ga idanunmu ne yake haka kun san abin da asiri shine abin da bai canza hakika ba amma ya canza idanunka ya canza ganinka kun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ambaci abin da aka yi saharu a ayunan nasu ko sun sihirta idanun mutane igiyoyi ne suka jefa sai aka sihirci idanun mutane suna ganin su a matsayin maciji a halin ba macijin ba ne su da suke sayirin suna ganin su a matsayin igiya shi yasa da annabi musa ya jefa nashi ya zama maciji na gaskiya sai suka tsorata kuma gaba ɗaya waƙa'u sujjadan gaba ɗaya suka ce wannan amanna bi rabbi Harun wa musa to don haka sihiri shine abin da ba haƙiƙa ne bane juya idonka ne ana iya maka sihiri ka riƙa kyaman matarka kana jin tana ɗoyi tana wari abin da yake fari a maida maka shi baki abin da kake so a sa maka kyamarsa duk wannan sihiri ne gare ka kai amma bai canza abin yadda yake ba turare mai kanshi sai ka riƙa ji yana koyon kashi kaga shi turare bai canza ba amma mai canza kai ka canza to sai suka ce ai sihiri ne ma'ana ga idanunmu ne zai rabu don haka ku bari matafiya su dawo mu tambaye su an ya mana sihiri mu da muke nan bai isa yi mu mutanen da suke sham da sauran garuruwa sihiri ba da suke ku Allah matafiya duk wanda suka zo ka tambaye su eh mun gani shekaran jiya ko ai kawai sai muka ga wata yaro su a ah, mustamir kai sihirin nasa ya wuce nan kenan har ya kai wannan garuruwa to har yanzu turawa suna kan wannan aƙida da wannan ideology cewa dai Lallai maganin tsage watan nan da tarihi ya tabbatar mutanen makka sun gani da na kewaye kewaye duk matafiya ne da ba su wuce duk yankin laraba ba ai ba mu taɓa jin ƙasar japan an ce wata ya tsage ba ba mu taɓa jin ko da misira an ce an ga wata ya tsage ba to inda tsaguwar ta gaskiya ce duk duniya za a gani wanda kuma ba gaskiya ba ne yanzu misali lokacin nan da muke ciki yanzu muna tafsirin nan karfe biyar da minti ashirin da biyar yanzu bakwai da ashirin da biyar a saudiya kuma ana iya ganin wata idan ya tsage a can ma ganshi a Najeriya tsage wata gaskiya ce amma iyakoki inda za a ganshi a wannan lokacin sannan ne za a gani duk da haka cewa ba a taba gani a tare wasu kasashe wata ya tsage bai hana abin da ya tabbata da tsagewar watan ya zama gaskiya ce ba sihiri ba ne to da haka sai Allah ta'ala ya tabbatar da wannan a wannan sura sai aka bata suna suratul kamar tabaraka ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim iqtarabat as-sa'a alqiyama ta yo kusa ai qarubat ta gabato amma aziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'na tunda manzo ubangiji bai ce qarubat sa yana yace wa kanan ko sai ce iqtarabati sa me da me ya kara ya kara alif ya kara ta to tunda ya kare a kalmar lalle akwai karin ma'ana ai qarubat jiddan ta yi kusa kwarai Isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wasa'ata ka hataini kamar yadda wannan da wannan yake wannan yake nuna maka duniya ta dade sosai an yi miliyoyin ɗaruruwan shekaru ko kuma ma biliyoyin shekaru in adam na rayuwa annabi adam ya fi shekara miliyan dubu a ƙasa ba ɗan abin da ya rage sila kalilan ne akwai lokaci da ma sai da rana ta kusa faɗuwa manzo Allah sallallahu ce abin da ya rage ma duniya bai wuce abin da ya kai ga faduwar ranar ba in aka kwatanta shi da abin da aka yi yinin da aka yi to amma daga lokacin da mazu Allah ke wannan magana gashi an kai 1400 da ƙari ba mu maki a ƙara wasu 1400 da ƙari kila ma ƙara wasu 1400 sau goma nawa kenan dubu goma sha hudu to in kana magana miliyan dubu ne dubu goma sha hudu kuɗi ne kana da su a taska a sito a banki miliyan miliyan sau dubu to don an ɗauko dubu ɗari da arba'in ciki ta ko kwatan miliyan ma ba ɗai ba ƙalilan ne so cewa alkiyama ta yi kusa lalle gaskiya ne ta yi kusa ƙwarai lalle gaskiya ne yaushe za ta ƙare allahu alam allah ya bar mu kansa sani to sannan alkiyama ta haƙiƙa ne ita ta yi kusa ta kowa tana tare da shi da haka yanzu magana nan da muke akwai wanda yana nan raye yana ci yana sha amma alƙiyamar sa bata kai faɗuwar ranar yau ma'ana zai mutu kafin faɗuwar rana haka ne ko ba haka wa man mata qamat qiyamata kana mutuwa kai taka kiyama ta tsaye to wace kiyama yake magana nan ta duk duniya wadda ba za a sake samun mai rai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada alamomin ta iri iri ya ba da manya ya ba da ƙanana mun yi ta maganar su malamai kuma masu tafsiri da masu wa'azi su ta faɗakar da mutane duk da wannan yalwanta arziki da muke ciki alama ce ta alƙiyama ta yi kusa muna cikin arziki wanda ba a taɓa irinsa ba muna cikin nema wadda ba a taɓa irinta ba yanzu jiya muna tashi karatu sai ga tekst ɗin yaro na da na bar ya kama hanyar zuwa jigawa sai na ce masha Allah tafsiri Allah an gaba tafsiri Allah ya saka da alheri yadda kuke kallo na anan yana can ka hanya bai fa isa jigawa yana ka hanya yana kallon tafsirin nan to yadda na jigawa ya kalla haka na saudiya zai kalla na ingila duk wannan abubuwan alamomin tashin kiyama ne kuma duka karamomin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin ga al'ummarsa aka bayar sannan hikimar ubangiji yana tafi da mutane daidai su yadda muka yi yawan nan da babu communication gadgets rayuwa tana da wahala yanzu aka ce maka ma za a yi rayuwa babu waya sai ka ya za a yi ka tambaye mu mu kai rayuwa babu waya <laughs> ƙwarai kuwa ko ba abin da ya faru amma an ƙaru an yawaita sai Allah ta'ala ya ta kago hanyoyi 1987 na karanta wani littafi The Intelligence and the World na wani Sa'id al wanda ya yi harkokin CIA Mossad da sauransu yana sai cike ke ba da labarin akwai wata kyamara ta ɗaukar hoto ta leƙin asiri wadda ke akwai a ƙasa kaza da kaza a aljihu ma ake sata sai muna ganin wai lallai kyamara kuma aljihu kuma wai ma ga biro ko ma ga clip na hannu sai ka yawo da ita baka sani ba amma a lokacin ƙasa kaza ke mallakarta to a yau nan cikin duk wanda ke son ta a masallaci ne na mallakarta su ana tahiya ana ƙara ci gaba saboda al'umma na ƙaruwa tana buƙatar sauƙi mutum da al'umma annabi ce to al'umma marhuma ce sai Allah ta kawo mata sauƙi sannan yanayin zamantakewa mu ga mu kusa amma muna da nisa shi ma alama tashin kiyama ne yanzu kana nan zaune da mutum kuna magana da shi amma hankalinsa bai wurinka kwata-kwata yana can yana yana da wata akwara ko da wani abokinsa a kwatano. kuna ɗaki miji da mata fa kowa yana wani guri yaro har ya rarrafa ya je ya faɗa ruwa suna nan suna chatin ga su gado guda amma ita ta yi da shi yayi nan ita na chatin da wani shi da chatin da wata ma'ana ana tare zukata sun nisanta abubuwa da irin waɗannan abubuwa ne da ke nuna duniya ta zo ƙarshe amma in kana so su da ƙididdiga su da bayanin su ka samu ashratu sa'a na Sa'idu Kiko yake ko alwabil wata rana mun taɓa gayyato Sheikh Sa'idu Aliyu mai kwano a darud da'awa ya karance mana su gaba ɗaya ina jan an fi shekara 25 ina in darud da'awa wadda kuma kun malam Bello ba kuma ce ba ko ya kai shekara nawa yanzu ba ni manta malam abu kare masa ta'aliki ya fi ashirin kam lalle ya fi ashirin so kana iya samun akwai littattafai ashratu shiratu sa'a da dama kana iya samun gudan su ka karanta kaga al-kubra da as sughra al-kubra manyan guda bakwai ne in suka zo shikenan an zo karshe amma kananan za a dade ana yin su an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-urata al-khufata al-alata li'a ash-sha'yata tawuluna fil bunyan a maka wani ai kanikancin keke kai shekaran jiya yanzu kuma yana da kamfanin mai yana da mota dubu da kaza na hetur yana da gidan mai ɗari kaza yana da akatuwan triliyon naira daga shekaran jiya zuwa yau ma'ana 'yan shekaru kaɗan sai ga talaka talak talak Allah ya ɗaga shi to wannan duka alamomi ne da tashin alkiyama manzo Allah ya ce wa yaksura almalu wa yafid kuɗi su yawaita su tumbatsa yanzu muna ta faɗin ba kuɗi ba kuɗi amma kowa sai ya sa wani tazan ga wayarsa akalla sati ko a wata wani tazan nan a da ha kuɗi ne manya kuma zala salasa ce ya ce wa yaksural harj wa huwa alqatl za a yi ta kisa kamar halin da muke ciki yau an ce an hana kuɗi ba kisa ba gaskiya ba ne wajen kafin da shigo tafsiri an bar labarin wani kidnapping da aka yi a nan cikin jihar sokoto an kwashe family guda ana tare motoci har wayo ana kona garu ana tada garuruwa har ya kai ma wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba wanda ya kisan ma bai san me yasa ya kisan ba kawai dai bala'i ne yake ciki mun yi zamanin wani kisa na babban ko duk da masallacin nan da sai an caje ka kashe. ba to duka alamomi ne da alƙiyama wasu su zo su daga wasu su daɗe wasu a yi su wata ƙasa ba wasu su game duniya duka to idan waɗancan manyan suka zo wanda malamai ke ce mudda'i na taƙa mahadi dajjal isa ya ajuj wa majuj naqatu salih tulu'u shamsi maghribiha qiyamus in suka zo su tare kaman an tsinke carbi ko jigida dar gaba ɗaya za su zo to ubangiji mu ɗauke saki anan da ya ce sa'at alƙiyama ta gabato yana tsoratar da mu ne cewa mu yi mata tanadi domin tana iya faruwa koyaushe da yake juma'a take faruwa duk juma'a dabbobi hankalin sai na tashi saboda ba sani ba ko ita ce amma mun muna da kwanciyar hankalin ba juma'a yau bace ba ta sati mai zuwa bace a ba fa ita bace insha Allah kusan san dalili saboda ba ta zuwa ana irin wannan karatun sai an daina shi gaba ɗaya in dai ana la ilaha illallah ana ta kiran sallah ana zikiri ana hailala ana tasbihi alƙiyama za ta tsayo. sai Allah ya zo da wani iska wanda zai kwashe duk wanda an mai rai muna bacci zai ya jaye mu gaba ɗaya kai morin ubangijinmu sai a bar mutanen da ba su ma san sallah ba ko sallah ilaha illallah ba to wa'annan su ne za a tashin kiyama kansu don haka mala habibu ka kwantar da hankali ka ba za ka ga tashin kiyama ba mu ganin ta amma dai tana kusa Da kuma abin da ya fi ban tsoro shine tamu ta fi ta kusa don ni din nan ke magana ba mamaki gobe wani zai yi wannan karatun ba ni ba na tafi hmm? ai zan ba a yi saboda mi ba ku so in samu lada kenan in na mutu cikin dare na wallahi gobe ku kira malam cikin gida da ya zo ya ci gaba in ko malam bello abubakar na kusa gashi nan shi ma ya amsa ai tai me za a fasa a waye bai mutu ba me aka bani duk wannan jimami wani duk bai da wani kawai Allahumma ighfir lahu warhamhu mu ci gaba da aiki اقتربت الساعة وانشق القمر kuma daga cikin alamomin ta'ibin eh, nan kusanto alkiyama wata ya tsage daman shi ba cikin alamomin tashin alkiyama ne wa in yarau ayatan yu'ridu amma su mushrikan nan ko sun ga aya kawai kai suke ku dibo ta hikima alqur'ani bai ce wa in yarauha اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروها يعني آية انشقاق القمر ko sun ganta ba su ba da gaskiya ce Allah ce wa in yarau ayata kowace irin aya suka gani ba su ba da a. ba tsagewan wata ba ko mala'ika jibrilu zai sauko musu magana ba su saurare shi ba babu saboda zukatan busassu ne kaga ashe mai son zuciya da ba gaskiya yake son karba ba to a kullum yana cikin hatsari wa in yaro ayatan yu'ridu in sun ga aya za su kau da kai wa yaqulu sihrun mustamir sai ce wannan sihiri ne mai ci gaba sihiri ne wanda aka dulme idanunmu da shi kuma a cika ci gaba da yinsa wa kazzabu wa tabawu ahwa'ahum Allah ce sun ƙaryata sun bi sun zukatansu wa kullu amrin mustaqim kowane lamari zai tabbata masu gaskiya za su yi rinjaye makaryata za su yi rukushi mutanen kirki za su shiga aljanna halakaku za su shiga wuta wa kullu amrin mustaqir komai zai tabbata sannan duk abin nan da Allah ke faɗa cewa ku yi hankali za a mutu za a yi kwance kabari za a tashi za a yi tsayin kiyama za a yi hisabi za a jefa wasu wuta za a kai wasu aljanna mustaqib duk ya tabbata ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر kuma haƙiƙa abin da ke faɗakarwa ya zo musu daga cikin labarai duk irin abin da ya kamata a yi wa'azi da shi an masu wanda fihi muzdajar a cikinsa akwai abin zajar, akwai abin tsoratarwa da kwatse cewa ku yi hattara ku tsarci Allah hikmatun baliga hikima ce da ta kai matuƙa fama tugunin nuzur su gargaɗi ba su amfanarwa ga irin waɗannan mutane don haka ko an yi musu wa'azi ko ba a yi ba sawawun alaihim a an am lam tunzirhum لا يؤمنون كما عند الله تعالى يا بنا ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الهكني فرقوا آية لك سنتنا لا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك waɗannan da kalmar ubangijinka ta azaba ta fariga ta tabbata kansu kun ga wannan shine babin kaddara akwai wanda Allah ya kaddara su da aljanna sai hore musu aikin aljanna wasu Allah ya ƙaddara su da wuta sai hore musu aikin wuta kuma su ne waɗanda la yu'minuna ayatin ba ayat da zaka zo musu da ita su ba da gaskiya jama'a ko cikin gardan dani akwai masu gardama irin wannan da aya ba ta gamsar da shi hadisi bai gamsar da shi magana hankali ba ta gamsar da shi ka buɗe waya ka gwada mai ya ce duk ƙarya ne ya za ka daina shi hmm? wannan shi ake ce ma'ina taurin kai ko ka ƙaryata abin da haka yake kowa ya san haka yake kawai dai son zuciyarka ne kishiya da ta ce yau bana na kai shekara ashirin da bakwai kishiya ta ce ƙaryar banza ko guda ba ta da ba a ko haihe ta bakin ko kuma jariri ko guda ba ta da to shine inad to da haka suke ga lamarin addini sai dai ka haƙura da su to in ka san wannan ka karanci psychology na mutane ci a da ba su iya bada gaskiya kai mai da'awa sai ka hutar da rayuwarka in ka kai ga irin sai ka yi murmushi ka yi gaba idan ba su gaskata ba su ma za su gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je ta'ifa yana neman garkuwa aka koro shi sai Allah ya turo masa aljanu suka yi imani da shi to don waɗannan sun iya waɗannan sun karba bayan haka kuma aka aiko musu goro gaita aka ce ana kiransa sama yace sama har ya wuce inda Jibril ke iya zuwa har ya taifa da ubangiji ya su laqad ra'a Amin ayati rabbihil kubra ya ga manyan ayoyin Allah saboda ya kai fadar ya isa can shine Allah ta'ala ce fatawalla anhu ka karanta shi fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur fatawalla anhum ka fita su. ka ba su baya yawma yad'u da'i ila shay'in nukur akwai ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abin da ba a son sa israfilu Da laqad iltaqa sahibu alqarn alqarn ya riga ya aza akwai ran da zai busa dole kowa ya mutu anan akwai abin tambaya fatawalla anhum yawma yad'u da yawma dinnan zarf ne ina muta'allaq din sa ka ba da bai gare su ranar alƙiranin da za a yi tashin ƙiyama domin zar dole zai na da inda ya rataya lokacin da mai kira zai yi kira zuwa ga mutuwa ka fita batunsu akwai alaƙa tsakanin biyu to ku gano min da alaƙar take alaƙar siraj na kayi zurfi a nahawu eh? ku gano me yadda yake shek wato in kana nazarin ƙurani sama-sama sai wannan ya rikita ka ni ma sai da na karanta tafsirin Ibn Uthaymeen sannan na gane da abin ya nufa ashe fatawalla anhu magana ta kare yawma yad'u da'i ila shay'in dukur khushan absaru ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga abin nan da ba sa so mutuwa khushan ran nan ganin su duk zai firgita to kaga cikon maganan nan yakhrujuna min al-ajdasi to ashe ma ba kira zuwa ga mutum bane kira zuwa ga tasowa ne suna bacci a tada su wannan ya nuna azabar kabari ba continuous bace akan dan sarara bayan an gama azabta mutum saboda kafin a tashi kiyama cikin hutu yake yana ta bacci ya gama shan azaba ya dan an tsagaita ya dan huta sai kuma ya tashi kiyama sai ce kai man ba sana min markadina wawa ya tare mu daga wannan bacci mai daɗi haka saboda can baya ya sha azaba ila an shekara irin miliyan uku ana mai azaba <laughs> ba na zo ka ji tsoro miliyan uku kar ka yi mamaki wani yanzu ya yi miliyan bakwai yana sha azaba gaba za a sarara ɗin don aka sarara ranar tashin nan sai zama nukur sai nukur ba a so yau mai da udda ila in nukur da absarum yakhrujuna min al-ajdas suna fita daga kaburbura ka annahum jaradun muntashir kamar sun gene ranar da aka yi ruwan sama zaka ga yana ta yawo ko fassarar jarad anan da sun bai illa ba ko jarad fara amma dangogin fara yawa gare su to wa'inda ke tashi lokaci guda ayi ruwa wanne ne sunge kamar ina jin dangi ne na fara to za ka sun watsu sun fiffito kowa na ta gudu lokaci guda za a tashi ba sadaka akwai kabrin da mutum goma za su tashi cikinsa an sa wani bayan shekara dubu ya rubi an koma sa wani shekara ɗari takwas jikoki da tattaɓa kunni sun mamanta an koma sa wani haka ara kai goma kuma duk za su lokaci guda a wata yar Allah ce ya kharuju min al-ajdas sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun na faɗa muku wani littafin ban gan shi da kyau yanzu sai haƙuri nan jaradun muntashir muhti'ina na ilanta suna gaugawa zuwa ga mai kira Ya yaqulu na haza yau mun asir kafirai na faɗin wai wannan rana akwai wahala to don irin wannan rana ku ci gaba da shan rana azumi ku ci gaba da haƙuri da ita za ku sabu ruwa a wannan lokacin a madadin ruwan da kuka rasa sha saboda bautar Allah a cikin watan azumi yasa azumi zai ceto azumi zai ceto ya ce na hana masa ruwa a lokacin da ke tsananin son ruwa ubangiji ka bani cetonsa ya Allah ka cece mu don haka bai kamata mumini ya zan na farilla ɗaya kai ba ya kamata ya rika karawa da nafila ko ba kuma ita nafila supplementary ce matasa ba ku san supplementary ba tsofaffi da tije na zamani duk sun san su a haɗa maka wani vitamin k da vitamin a da zinc da iron <coughs> da magnesium a ce waɗanda duk ka na buƙatar kuma baka iya cin su cikin abinci saboda ka bari a tattara maka su supplement to haka sallah take supplement <coughs> ma'ana inda ka farilla ka ta kasa sai a ɗebo na filar ka sai a yi faci da ita sai a ɗora sai ka wuce Allah ce mutu'ina ila da'i ya ƙulul kafirun haza yau muna asir shi yasa a wata yar Allah ke ce alal kafirina gairu yasir wannan rana bata da sauƙi ga kafir ba ta da sauki sam wannan ya nuna kenan ga mu'mini tana da sauki haka da kuma haka shine mafhumul mukhalafa gode mu ci gaba karama kallon كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون قد عاقبا فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قبلهم قوم نوح Allah ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni gabanin waɗannan da kake tare da su. Fakazzabu abdana wa qalu majnun wazduj. fakadzabu abdana suka karyata bawan mu shine annabi nuh a wuraren darajantawa Allah na kiran manyan bayansa bayi saboda gwargwadon zaman ka bawa ga Allah gwargwadon ɗaukaka. ka kamar Allah ta lace tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdi yake ana maganar saukar Qur'ani babban abu ne aka ce ala abdi subhanalladhi asra bi abdi kuma anzalna ala abdina so inda daraja sai a ce abd bawan Allah to gwargwadon wanda kake zama bawan Allah gwargwadon da daraja ka take karuwa fakadzabu abdana wa qalu majnun suka ce ai huwa majnun ai baya da hankali taɓuwa ke tare da shi wannan kuma magana ce da suke wautar da jahilai da ita domin mai basira yana bambance mai hankali da mahaukaci abubuwan da annabawa ke ba su da inda suke kama da hauka akwai masu irin wannan su ce ai shari'a saɓanin hankali ce o hauka ce kenan ko ba gaskiya ba ne shari'a kan daidai da hankali take duk hankalin da ya saba ma shari'a shi ke da matsala yana buƙatar saiti akwai buƙatar a kai saita mai hama wurin kanikawan kwakwalwa. shi yasa ibnu ya yi dar'u ta'arudul aqli wan naql mujalladi bakwai Tun tunkuɗe saɓanin hankali da shari'a ba su saba mu juna duk da kai hankalinka bai baka to hankalinka da matsala amma hankalin masu hankali ya yi daidai ya ganta daidai babu wani abu na shari'a wanda masu hankali na ƙwarai ke ganin ba daidai yake ba babu shi to ai ka san shari'a saɓanin hankali ta to ko ta bature ba ta saɓa hankali ba ta Allah nun ko ta bature tana taya ne daidai da bi'a da environment da kwakwalwar mutane da gwargwadon iliminsu da kimiyyarsu da fasaha su da sauransu to kaga ba ta saba ma hankali sai dai ana ci gaba ita tana canzawa sau dama an gina ta akan iya hankalin wanda sun kai ta ita ko shari'a Allah ba ta canzawa don me domin ita shi wanda ya halicci hankulan shi ya yi ta menene mawaƙi ke cewa game da <clears throat> hankali da ilimi تنازع المينيني أقل والعلم مينيني إيه وهذا يتنا وانا فركم بيتو شيء كمان بيتعلموا نكاس قوانين فقبل الأقل رأس العلم وانصرف عليك أنت كينا إن تنوت ذم هذا بقى شيء مكيو أو أن الموضوع تنا تذاتي ذاتي فدا أنا tabaraka wata'ala ya ci gaba da cewa fakadzabu abdana wa qalu majnun wazdujir kuma aka rika kwatse shi aka rika wata sana ta kabari in baka ba za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza kuma sun yi masa din domin ruwayoyi a tarihi da tafsirai sun nuna cewa har suka yi masa dukan da suke tsammanin ya mutu sai daga baya su gane ba mutuwa ba kaga kenan abinda suke kwatsarsa in baka ba za mu yi kaza za mu suna yi din kuma haka ya zauna ya yi ta haƙuri da su shekara dubu ba shekara hamsin babu annabin da yana da'awa irinsa daga duk wani mai da'awa jika annabi nuhu ne kai dan abin da aka baka lokacin bai ma da yawa fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir sai nuhu ya kira ubangiji sai ce ya Allah an rinjaye ne ka kawo ɗauki ni yanzu ba na iya iyawa yaushe wannan magana bayan da Allah ta'ala ya masa wahayi cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad daga yau kowa bai ko musulunta a shekara 950 an samu mutum 40 wasu sun ce a 20 ne wasu kolin an ce 80 wato sai a shekara 304 ba samu mutum bakwai ba ƙarshe dai an samu mutum 80 to daga nan kuma sai Allah ce lan yu'mina min qaumika illa man qad am in banda wadannan da suka imani kowa bai koma imani to nan ne ce rabbi inni maghlubun fantasir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir Hmm? Okay, to ya ga yawa ilmul alim wa aqlul aqil ikhtalafa من ذا الذي منهما قد أهرز الشرف فالعلم قال أنا أهرزت غايته والعقل قال بي الرحمن قد عرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف يا يا جوجل انت قاعد يا دوكو عقل العلم العليم إلي نمي إلي وأقل الآقل ده هنك لمي هنكلي اختلف هسكي سباني من ذا الذي منهما قد أهرز الشرفة وانين اشكسوا أقبا ده إلي ميد هنكلي وأقبا معناه ده إلي ده شريعة وأقبا فالعقل قال إيه، ابن العلم قال أهرزت غاية علم التعالى مني أقبا والعقل قال بي الرحمن والآن قال أنا الرحمن بي الرحمن أنا الرحمن بي عرف سيانك ليتش تو إن بابني أنا غاني الله تو مي إلمي باشان صف أفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف سي إلمي يتش تو كي هنكلي الله ميتش مكسم مي إلمي كومي هنكلي فأيقن العقل أن العلم سيده سي إيه، هانك اللي يقانو إلبي شيئا مالا شيئا فقبل العقل رأس العلم وانصرف سي يزو يسم بانشكن سي تيران كده دي نا ناسكي بجي بجي زوا ففتحنا فدعا ربه اني مغلوب فانتسب fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir Allah ce sai muka bude kofofin sama bima'in munhamir da ruwa mai kwarara ba taɓa ruwa saman giragizai ba sai ran a ran nan ba giragizai ke saukar da su da giragizai ke saukarwa za su zo normal ruwa da aka saba daga saman giragizan gaba ɗaya abinda Allah ya umarni sama duk gaba ɗaya ke sako da ruwa wakila ya ardu ibla'i ma aki a wannan na ƙarshe ne wa ya sama wa kali kafinta tofa an في موج كالجبال ونادى نوح ربه وقال ونادى نوح ابنه إيه؟ وكان في مازل يا بني اركب معنا ولا تكن من الخاسرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض هاي وكيف من حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا ولنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها حي حيبكوا كانوا إنني كنفي ni kuma ba mai saurin kamuwan nake ba tabaraka ta lace wa fajjarna al-arda uyunan bayan mun ce sama ta kwararo ruwanta muka ce kuma ƙasar ta ƙasa ta ɓuɓɓugo da mare mare to haka ruwa sama ruwa ƙasa faltaqal ma'u ala amrin sai ruwa suka haɗu akan al'amarin da Allah ya hukunta ka ruwa sama ruwa ƙasa ba inda za su je wa fara tannur duk da tandun da ake suyan masa wanda ake dafa abinci murhu na wuta duk da shi ruwa ke fita karkashe shi babu abin da ruwa bai bulla cikinsa to kana zaune ginshikin gidanka yana fitar ruwa a titi ruwa na fita ga ruwa na kwararowa da sama to ina wurin zuwa ainal mafar babu wurin zuwa Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusu muka ɗauke shi akan safina muka ɗauke shi akan jirgin ruwa zati alwah wanda aka yi ta da alluna wa dusur da kusoshi aka ɗinɗinki don haka aikin kafinta na haɗa katako da kusa ba sabo bane tun zamanin annabi nuhu ne annabi nuhu kuma shine farkon manzanni don ka fahimci miliyoyin ɗaruruwan shekaru ne ba wai shekara dubu kaza bane Allah kaɗai sai yaushe ne kazaban nasabun duk wanda ya ce maka wani shine dan wani har zuwa ga annabi nuhu zalla ce karya suke waye sai ya kasu Allah ta yace wa qurunan baina zalika kaseera akwai karnunuka da yawa tsakanin su wanda su kenan ba akwai tarihin da gairu mudawwan babu shi sai dai wanda Allah ya faɗa a littafi. kana samun tarihin halitta annabi adam da kisansa da iblis fitowarsa haɗuwarsa da hawa'u da sauransu su da wani labarin ‘ya'yansa ƙabila da abin kada samu littafan Allah a taura da lijila da ƙur'ani amma wani masanin tarihi ya ce ya san abu daga lokacin annabi kaza zuwa duk ƙarya ne babu kaga yanzu misali annabawa da yawa za a ce ga wurin ziyararsu in ka je siriya <clears throat> akwai wurin ziyarar annabawa in ka je jordan akwai da za a ce ga kabrin annabi ibrahim ga kabrin annabi wa da sauransu <clears throat> in ka je iraki za a gwada maka kaburburan wasu daga ci ahlul baiti da sahabbai duk ƙarya ne kabrin annabi guda aka sani a duniya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabrin sahabbai biyu aka sani duniya shine abubakar da umar duk wanda ba su ba sai dai kwatance sai dai kwatance su kadai Allah ya kiyaye kaburburan su suna nan amma ko an faɗi ba lalle shine tunda ba tona za ka gani ko ba wani wanda ke da tabbas amma in ka samu yan bani na iya aka je da kai baki a ta gwada maka nan ne kabrin sai dan su nan ne kabrin na Aisha nan ne kabrin waye da waye to haka ga akwai kaburburan Uhud amma ba ka iya ga na wani ga na wani hasali ma zubin farin da aka yi sai bayan shekara 32 a zamanin halifancin sayyidina Muawiya 52 ma a zamanin halifancin sayyidina Muawiya sai aka yi ruwan sama ya kwarara duk ya tada kaburburan sai da aka sake wasu aka ce an gansu kowa jikin shi kamar jiya aka sanya shi amma wasu su gashi ya tsiro musu da yawa saboda ni'imar da suke cikinta yasa wanda ya shahada ya raba wuta Allah ka azurta mutuwa mai kyau ka azurta mu mutuwa mai kyau tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufr wannan jirgi yana tafiya Allah ya ce bisa idanunmu mana muna kallonsa muna bashi umarni yana zuwa inda muka ce jaza'an liman kana kufur wannan abin da ya faru na saukar da ruwan dufan wanda suka kewaye duniyar wannan lokaci to jaza'an liman kana kufur sakamako ne ga wanda ya kafirta a da in al'umma ta rikice duk sai Allah ya saukar da azaba ta kowa da kowa duk a mutu sai a bar mutum guda ya haifi saura ya haifi wasu na gaba amma daga al'umma annabi an daina mu Allah bai cire mu gaba ɗaya, bai halaka mu gaba daya walaqad taraknaha ayatan fa hal min mudakkir Allah ce mun bar wannan lamari ya zamo abin lura fa hal min mudakkir ko akwai mai wasuwa fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta da masu gargadi ne suka kasance walaqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir hakika mun sauwaki alqur'ani lizikri domin karantawa wala kada yassarna alqur'ana lizikri domin fahimta tadabburi wala kada yassarna alqur'ana lizikri domin har da cewa wala kada yassarna alqur'ana lizikri domin aikatawa kalmar zikir anan duk ta ɗauki waɗannan ma'anoni saboda al'ummar ƙur'ani muke tilawatan wata dabburan, wa fahman wa tafsiran wa hifzan wa tatbiqan mu al'umma ce duk rayuwar mu gaba kuma sai Allah ya sauke mana shi in ba don sauƙewar Allah ba magana Allah ba ta karantuwa ga ɗan ba wai maganar ka har da ba karanta ba ba za ka iya ba ta maka nauyi to sai Allah ya sauwaƙe ta ya sa mata wani irin amo da wani irin daɗi yanzu yana ina wannan fasaran. sai ku ji kuna shirkin Allah ranmu ma ya dawo ya karatu idan Allah mai amsa sai ku ji wani jawi ya ya fito sabo ah, Muhammadu al-Arifi na je yana ba da labari ya je wata ƙasa cikin ƙasashen bobayi ba larabawa ba ne ya shiga wani ƙauye ya samu wata tsohuwa suka fara firar ita sai ya ce mata yana so ya ba ta assignment yana so ya karanta mata maganganu guda biyu ta faɗa masa suna da bambanci ko daidai suke sai ya karanta wasu ayoyin alkur'ani ya rera su kamar aya bakwai haka sai ya dawo ya tsara magana ta larabci mai kyau ita ma mai tsawo ya yi kuma ya rera ta yadda rera ƙur'ani yana gama sai tsuwar ta yi dare sai ce wannan ba irin wancan ba ne ya ce to me bambanci ta ce wannan yana kama wannan wannan yana kama wannan yana kama zuciya wannan kuma bai kama zuciya to da kaga musulma da yazo ya wabar ya wabar الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل وأذنان كأنهما مرواحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تنان ليه مغاناتك can duk shirme ne saboda ba ta shiga zuciya ko wai dan wani go buzu aka ce kawo ɗanka baka wani ɗa wanda ya fi shi kyau aka ba shi ɗa mai kyau aka ɓoye na shi <laughs> lallai akwai kyau amma babu shiga zuciya bai shiga ran shi ba ɗanka ko bai da kyau shi ke shiga ranka to haka ƙur'ani shi ke shiga zuciya saboda saboda magana ubangijin wannan zuciyar ne kuma ubangiji ya sahale shigarsa zuciyar shine wala kad yassarna mun sauke alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir akwai mai fadaka wala sai kana taimaka mun kawo hmm to bismillah كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة in akwai mai mushaf a bani تنزع الناس كأنهم أحداث نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر التي آدا وسن قرية منزلني فكيف كان عذابي ونذر to yaya azaba ta ta kasance da masu gargaɗi na baka yadda Allah ya halaka mutanen Nuhu haka ya halaka adawa mutanen wa annabi adawa mutanen wa annabi hud ba salih Allah ya halaka mutanen annabi hud inna arsalna alaihim rihan sarsaran yawmin nahsin mustamir hakika mun aika musu da guguwa mai ƙarfi rihan sarsaran sannan mai tsananin sanyi iska ne amma ba mai zafi ba mai sanyi fi yawmin nahsin ga wata rana mar albarka mustamir mai ci gaba babu tsayawa iska ne aka zo kana cikin tafiya sai ya cira ka ya kai ka can bisa itatuwa ya watsa ka kai ya tafi daban ku tumbu ya tafi daban ku faɗo tare iska mai tsanani ya yi kama da abin da ke ce tsunami yanzu ko akwai tsunami tsunami ruwa ne kai kwa da guguwa har da guguwa mana akwai katrina akwai daban-daban ai su kasashen turawa a matsayin ukuba ga abin da suke ma kasashen musulmi na zalunci tanzi'un nas Allah ce tana fisge mutane ka annahum ajazu nakhlin munqayl kowa aka yadda shi kai ka ce an sare da biji ne dabino ne an wurgo shi daga sama sai ka ji mutum toyi ya faɗo fa kaifa kana azabi wa nuzur da ya azaba ta da gargaɗi na suka kasance walaƙad yassarna alqur'ana lizikri hal min mudhakkir haƙiƙa mun sauƙi alqur'ani domin an bato? shin akwai mai faɗaka kaga wannan fa hal min tana ƙara tabbatar muna ba wai kawai karanta alqur'ani aka sauƙe ba yin aiki da shi mudhakkir mai wasuwar Kur'ani. qur'ani mai aiwatar da abin da qur'ani ya ce mai mai da rayuwarsa kamar qur'ani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance to saboda haka mu al'umma ce ta alqur'ani muna roƙon Allah ɗauke sarki ya ba mu ikon fahimtar sa da sa da aiki da shi karanta muna isar samuda sai mu tsaya kanta كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي عليه الذكر من بيننا كذاب أشر ألقي الذكر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر sai mun fassara waɗannan ayoyin ba kwana a kansu abinda muka karanta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi da mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya muna afuwa da gafara ina so in tunatar cewa a irin wannan wata mai albarka Eh, ayyukan alkhairi sukan ƙaru kuma majalisai na sunna a birnin sokoto da sauran wurare akan tattara alkhairai waɗanda ake bawa mabukata to kuma a wannan shekarar da muka fito a hakikanin gaskiya buƙatar ta ƙaru da farko da yanzu akwai 'yan gudun hijira a cikin sokoto wanda da babu ko sannan akwai yanayi da ya canza ya ƙaru sannan ga cashless policy wanda shi kansa ya ƙara ta mutane yanzu yau kusan kwana hudu biyar ina neman 'yan kuɗi kaɗan har yanzu ba su shigo hannu ba duk da wasu 'yan wabi Allah ya saka musu da alkhairi ɗaya daga kwannawa ɗaya daga birnin kabi sun taimaka amma har yanzu ba a biya bukatar ta yau kashi fa kuɗi ba sai da aka kai tasha aka biya kuɗi dubu biyu don a kamin ɗan canjin da zan amfani da shi to kaga an shiga wani yanayi to a irin wannan yanayin ne sadaka tafi tasiri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce juhdul kokarin wanda adda dan kadan sai kai sadaka wataƙila da 500 sai Allah ya baka irin abin da zai ba wani wanda ya sadaka da miliyan 5 ko miliyan 50 ko fiye da haka saboda arzikin daman ba nashi bane na Allah ne kuma ya ɗan debo ne kai ma kuma ka debo wataƙila debo ka ta tashi abki ya ka ta kowane ku da yanayinsa to don haka muna kira ga 'yan uwa da a shirya ba da tallafi da gudunmawa za mu karɓi kuɗi kashi dai kan mun sai yana da wuya amma ɗan abin da ke akwai ba laifi za mu karɓa sannan za mu ba da accounts guda biyu wanda za a sa kuɗi a cikinsu kuma mun yi matsaya kan guda ɗaya mun yi mun yi mu rajistar masallaci sababbin dokoki duk sun kawo tarnaki haka ne malam bello ko ba ta yiwu ba to saboda haka tunda ba mu kai ga wannan ba za mu yi amfani da wanda already muna da sai mu bayar domin asa sannan za mu karɓa tufafi za mu karɓa abinci kuma kamar yadda muka saba kwamitin mu zai isar da su ga masu tsananin bukata wani zai ce to ai ni ma kusa da ni akwai masu bukata abinda za ka yi a can daban wanda za ka yi a nan kuma daban wannan muna sa ran ya fi tasiri domin yanzu baka san ma wanda za a ba kaga ba wani gori da za ka yi mishi kuma baka da wata manufa banda tsakani da Allah to kuma amfanin yawan al'ummar musulmi shine zan muna iya taimakon kanmu da kanmu yanzu a yadda muke nan masha Allah a ce kowa ya bada wani abu ko da kaɗan ne tasiri za su yi to da haka insha Allah za mu fito da nan ba da za a ɗan sassa za mu kuma duk cibiyoyin da ake tafsirin da muka saba za a bayar muna roƙala ɗauke sarki ya yi muna damuwa sadaka na cikin abin da ake tawassuli da shi domin a samu biyan bukata to Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya wanda ka ba su jagoranci Allah ka musu jagora Allah ka kama hannun su zuwa ga gaskiya Allah ka hana su yin zalunci da sata Allah ka sa mu kuma mu zamo yan ƙasa nagari wanda ke cancanta samun rahmarka wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu